Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau talata sha uku ga watan Oktoba shekarar dubu biyu da ashirin kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To baballe katafaren har hada magungunan nan na Amurka Johnson and Johnson ya dakatar da mataki na ƙarshe na gwaje-gwajen maganin COVID-19 din shi. Wata ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ayyana Amurka da Birtaniya a matsayin ƙasashen da suka fi aiwatar da dokokin hana kamfanonin cikin gida bayar da cin hanci da rashawa a kasuwannin ƙasashen waje. Sannan wasu sabbin alƙalman da gwamnatin China ta bayyana yau talata na nuna alamar tattalin arzikin kasar na murmurewa daga matsalar da ya fuskanta daga annobar corona. kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya sa cewa masana harkar tattalin arziki a najeriya sun fara tofa albarkacin bakin su dangane da wani rahoto da babban bankin kasar ya fitar da ke bayyana yadda tattalin arzikin kasar ya fuskanci koma baya wannan kuma bai rasa nasaba da tasirin a cutar corona zaman gida da aka yi da rashin kuɗi a hannun mutane ba a jihar katsinan najeriya kuwa an gudanar da wani taro na masu ruwa da tsaki ne domin lalubo hanyoyin warware matsalar tsaro ku zo mu ta mitin mu ta mitin mu ta samina without any result donin ba ta yi ba duk wanda ya kamata a hukunci a hukunci kan shi kowane ne tunda ƙasa ake so ta zauna lafiya Bayan nan kuma za ku ji cewa 'yan kasuwar jihohin Kano da Jigawa sun koka kan lalacewa hanyoyin sufuri daga Kano zuwa garin babban mutum na iyakan Najeriya da niger ta bangaren Arewa. Kamar kowace ranar Talata, yau ma za mu gabatar muku da shirin noma tushen arziki, amma in sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Katafaren kamfanin harhaɗa magungunan nan na Amurka Johnson and Johnson ya dakatar da mataki na ƙarshe na gwaje-gwajen maganin COVID-19 ɗin shi. Bayan da aka samu ɗaya daga cikin waɗanda ake gwaje-gwajen maganin a kansu ɗauke da wani irin ciwon da ba a tantance ba. Wata kafar labaran harkokin lafiya ta yanar gizo ce ta fara ɗaukar wannan labarin jiya Litini. bayan da ta gani a wani kundin bayani da kamfanin ya aiki ma kwararru da ke wasu wurare. Kwanan nan kamfanin na jinsan an Johnson ya kaddamar da faɗaɗaɗɗen aikin gwaje-gwajen nau'in maganinsa da ake sha sau ɗaya. Ana gwajin ne kan mutane dubu sittin a wurare sama da ɗari biyu a Amurka da kuma ƙasashen waje irin su Argentina, Brazil, Chile, Mexico da kuma Afirka ta kudu. Sai dai kamfanin ya bayyana a wata takardar bayani cewa irin wannan abin da ya kira al'amari na cikas kamar rashin lafiya ko hatsari na daga cikin abubuwan da aka san suna iya faruwa lokacin gwaje-gwajen magani musamman ma idan waɗanda ake gwajin a kansu suna da yawa kamar haka ya ce an tsaida gwajin ne saboda kawai a yi wani ɗan nazari ba wai irin dakatar wannan ce da wata hukumar lafiya kan yi ba. wata kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ayyana amurka da burtaniya a matsayin ƙasashen da suka fi aiwatar da dokokin hana kamfanonin cikin gida bayar da cin hanci da rashawa a kasuwannin duniya kuma ta ce sauran manyan ƙasashe kusan ba sa ma yin komai kungiyar ta transparency international ta faɗi yau dinnan talata cewa ƙasar china wadda ita ce ƙasar da ta fi fitar da kayan sayarwa a duniya kusan ba ta yin komai don hana cin hanci da rashawa a hulɗar kamfanonin cikin ƙasar da sauran duniya. Ƙungiyar mai mazauni a birnin Berlin na ƙasar Jamus ta ce ƙasashe hudu ne kaɗai daga cikin manyan ƙasashe 47 masu fitar da kayayyaki, wato Amurka, Birtaniya, Switzerland da Isra'ila, waɗanda kashi goma sha shida da rabi na kayayyakin da ke kasuwannin duniya ne suke samarwa. suke aiwatar da dokokin hana kamfanonin cikin gida bayar da cin hanci da rashawa a kasuwannin duniya zuwa shekarar tara. wato kenan an samu raguwa daga kasashe bakwai masu hakan waɗanda suka samar da kayayyakin saidawa na kashi 27 cikin 100 a shekarar 2018 wasu sabbin alkaluman da gwamnatin china ta bayyana a yau dinnan talata na nuna alamar tattalin arzikin kasar wanda shi ne na biyu a girma a duniya na ci gaba da gaggauta murmurewar da yake yi daga matsalar corona kayayyakin da china ke fitarwa waje sun karu da kashi tara da digo tara cikin dari a watan satumba idan aka kwatanta da na bara wanda kuma ya ɗara na watan agusta mai karuwar kashi tara da digo hudu cikin ɗari Dan jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu wanda za mu fara da Najeriya inda babban bankin ƙasar CBN ya fitar da wani rahoto da ke bayyana yadda tattalin arzikin ƙasar ya fuskanci koma baya na akalla kashi 2.27 cikin 100 a cikin watan Agusta kwatankwacin tafka asarar naira tiriliyan 900 daga Abuja wakiliyar Shamsiyya Hamza Ibrahim na ɗauke da cikakken rahoton. cewar babban bankin najeriya cbn kudaden shiga da kasar ke samu ya fuskanci koma baya inda ya ragu daga naira triliyan 39.57 a cikin watan yuli zuwa naira triliyan 38.57 a cikin watan agustan da ya gabata batun da kwararren masanin tattalin arzikin kasa dr isa abdullahi ya danganta da matsalar cutar covid-19 da ya sanadiyar dakatar da duk wata hada-hadar kasar a cikin 'yan watannin da suka gabata. wannan ba ya rasa nasaba da matsaloli da ake fama da suna matsalar tattalin arziki da kuma karancin kuɗi a hannun jama'a sau ya tuwa maimakon a samu naira wajen kamar biliyan ko triliyan ɗaya da ɗigo biyu haka ko da ɗigo uku sai aka samu kamar naira biliyan ɗari tara so ga abin ya faɗi ƙasa da yadda ake tsammanin shi wannan kuma bai rasa nasaba da tasirin cutar corona da zaman gida da aka yi da rashin kuɗi a hannun mutane ba sannan na biyu abin da ya shafi wannan irin bonds da debentures shi kuma na kasuwar hannayen jari wanda ya shafi kasuwar shugabanni 'yan kasuwa su ma wayannan irin rance na karamin lokaci na hannun 'yan kasuwa shi ma ya faɗi daga kimanin a tiriliyon talatin da takwas zuwa tiriliyon daidai da dugo biyu kin ga wayannan faɗe yana zamanto kuɗaɗe sun yi karanci sun ɗan ɗan samu tsukiya a bangaren tattalin arziki na Najeriya. A nashi bangaren shi ma masanin tattalin arzikin ƙasa kasan Kurfi cewa yayi. Yadda suka yi magana din credit din yayi kasa ko dole ya kasa an rufe kasuwa tun daga April March May June July August kasuwar tana zan ta farfado kayan ma ta fara cewa a bani kaza a bani cin kaza zan yi kaza to su ma creditors waɗanda suke yan kasuwa ba su ce suna buƙatar wasu kuɗaɗen ba su saboda haka dole bankuna za su asara eh an yi wannan asarar amma ta ɗan lokaci ne in abubuwa suka buɗe yanzu kin ga za a fara amsa kuɗi ana son a sauye sabon shekara da esma to kuma credit din ne domin ya ja haka saboda damsa waɗannan kuɗin wannan lokacin asarar da aka yi bankuna ne za a yi su suka yi asara dan su ke kai kuɗi suna sayan treasury bill kuma yanzu gwamnati ta ki amsa sannan ita ko gwamnati ba ta asara ba wannan matsalar da tattalin arzikin Najeriya ya fuskanta ya samo asali ne daga fuskantar gibi da naira biliyan bakwai da talatin na kuɗaɗen shigar da gwamnati ke samu lamarin da tasirinsa ka iya sa kasar fuskantar masassarin tattalin arziki a cewar Dr. Isa Abdullahi idan aka sake wannan abun ya ɗaure ya ci gaba da faduwa din to matsalar masassarin matattarar tattalin arziki da aka shiga na recession to za a iya dosan wannan saboda zai taba manya-manyan alkaluma na hannayen jari na zuba jari a cikin kasa zai taba matsalolin abin da ya shafi um, hada-hadar kudade a cikin kasa zai iya taba alkaluma na walwala da jin daɗin jama'a to uwa uba kuma idan ya tasiri akan ma'aunin tattalin arziki na gdp har ya zamanto zango biyu yana faduwa kasa to shikenan an shiga recession an koma masassarar tattalin tattalin arziki wanda aka fice a da 2018 to saboda haka a wayannan matsaloli ya kamata a lura da su sosai shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja nigeria. a gaida shamsiya ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye ga ibrahim da ci gaban labaran duniya to balle masu suka jari sun nuna kwarin gwiwa da aka akasin hakan a hada-hadar kasuwannin hannayen jarin asiya a yau dinnan talata kasuwar nike ta japan ta tashi da karuwar ɗigo ɗaya cikin ɗari S&P ta Sydney ta karu da kashi ɗaya cikin ɗari. Ita kuma Kospi ta Seoul ta yi ƙasa da wajen maki ɗaya da rabi. TSEC ta Taipei ta rikito da maki tara. A hada-hadar can da yamma kuma, Shanghai Composite ta yi sama da maki ɗaya da rabi. Sannan ita kuma Sensex ta Mumbai ta ragu da digo ɗaya cikin ɗari an rufe hada-hadar hong kong saboda gargaɗin yiwuwar fuskantar mahaukaciyar guguwa a hada-hadar kayakin sayarwa kuma ana sayar da gwal kan dala dubu da ɗari tara da ashirin wato ya yi ƙasa da digo hudu cikin ɗari ana sayar da ɗanyen man amurka a kan dala talatin da tara da digo hamsin da bakwai kowace ganga wato ya yi sama da digo uku cikin ɗari man brand kuma ana sai da shi ne kan dala 41.87 ganga guda shi ma ya karu kenan da dugu uku cikin ɗari. Mambobin kwamitin shari'a na Majalisar Dattawan Amurka na shirin yin tambayoyi ma matar nan da aka gabatar da ita don zama alkali a kotun kolin Amurka Amy Coney Barrett kan jerin batutuwa a yau dinnan talata rana ta biyu ta zaman tantancewarta. abubuwan da ake ganin za a mata tambayoyi a kai sun hada da kiwon lafiya da tsarinta na gudanar da shari'a da kuma rawar da ta yi kotun kolin ta taka a shari'ar zaɓe da kakunno kai bayan zaben da za a gudanar a watan nuwamba kowane sanata da ke kwamitin zai samu minti talatin na yin tambayoyi a yau dinnan talata sannan wani zama makamancin wannan zai biyo baya gobe laraba ciyaman ɗin kwamitin lindsey graham ya da jiba alhamis don zagaye na farko na kada ƙuri'a kan naɗin barad wannan zai sa a iya nuna amincewa ta ƙarshe a ƙarshen mako mai zuwa sannan kuma a kada cikakkiyar ƙuri'a a majalisar dattawa mai rinjayen 'yan republican kafin ƙarshen watan nan a ƙarshe masu kada ƙuri'ar wuri a zaben shugaban ƙasar amurka a jihar Jojiya ta kudancin ƙasar sun fuskanci matsala ta tsawon sa'o'i jiya litini kafin aka samu shawo kan lamarin aka kuma ci gaba da kada ƙuri'ar a wasu rumfunan zaɓe masu kada ƙuri'a sun yi ta jira na tsawon sa'o'i kan dogayen layuka yayin da mutane ke ta ɗunguma fiye da yadda aka gani a baya a ranar farko ta kada ƙuri'ar wuri gabanin zaben da za a gudanar ranar uku ga watan nuwamba ofishin sakataren gwamnatin jihar ta jojiya ya ce mutane 126,876 ne suka kada ƙuri'a jiya litini wato karuwar kashi 41 cikin 100 na adadin waɗanda suka kada ƙuri'ar wuri a shekara ta 2016. Daga da Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayar rahotanninmu za mu sake komawa Najeriya inda a yayin da sha'anin tsaro ke ci gaba da munana musamman ma a arewacin kasar. Gwamnatin jihar Katsina ta shirya wani taron kwanaki biyu na wayar da kai ga ciyamomi, hakimai da kuma 'yan majalisar sarki. Sai dai a lokacin da yake jawabi gwamna Aminu Masari ya ce za su yi wa dokar ƙananan hukumomi gyara inda za su fito da kwamitin tsaro a ƙauyuka da birane da kuma kotu ta sasanci ga rahoton da wakilin musani shu'aibu malumfashi aiko mana daga katsina gabanin halartar wannan taro na je ta bakin mazauna sassa daban-daban na jihar katsina akwai matsaloli su abu ya rasu ya kici ya kici ba lissafin mutane da satan dabbobin da kuma rashin zama a zo a tada gari gaba daya ai kaga shi ke tada hankali kiran da kwana na yau kwana ko kenan da an kori mutane an karkace mutane mutanen da sun warwace hakika a shiga gari kamar yaki an samu sauki sai dai mutanen nan sun dawo suna ɗauki kai ɗaya za su tare mutane zuwa gona ko sun ɗauko hati su amshi shanun da suka taho da su da rana kirkiri su tafi an yi haka a kwari an yi haka a garin gungun magarya yanzu ko jiya akwai wani malamin asibiti bisa hanyar shi tsakanin jibe zuwa ba tsari aka ɗauke shi yanzu yana hannunsu ba za mu ci jami'an tsaro ba su aiki ba. Cikin jawabinsa mai martaba sarkin Katsina Alhaji Abdulmumin Kabir Usman ya bayyana cewa sauyin da aka samu na shugabancin al'umma a yankunan karkara ya shafi harkokin tsaro. A nan yana nufin hakimai daga da masu anguwanni. da kuma ya juya game da taron da suke halarta ɗin cewa ya zo mu zo mu ta mitin mu ta mitin mu ta samina without any result donin ba ta yi ba duk wanda ya kamata a hukunci a hukunci kan shi kowa ne ne tunda ƙasa ake so ta zauna lafiya ya excellence wannan sai ka sake zama bindiga ta kyauta ta ƙi kwakin yau an kashewa ne an sacewa ne an kashewa ne an sace matan shi. A nasa jawabin gwamna Aminu Bello Masari ya taɓo batun sasanci sasancin nan mu muka fara shi amma ya kamata yanzu a kalbi abubuwan da aka yi a gashin ina gyara yake sojoji da 'yan sanda da su suke yaƙa wa'annan mutane su su jagoranci maganar sasanci sasanci kuma ba daga sama a ƙasa ba a'a ga hakimai nan wanda suna daga tai to ina mafita yanzu muna so mu yi dokar ƙananan hukumomi gyara wanda za mu fito da kwamitin tsaro na ƙauyuka da garuruwa da birane kuma a cikin tsarin akwai wani kotu na sasanci wanda tun daga nan za a fara maganar sasanta mutane inda ya kasance wato kes ɗin ba criminal ba ne to in aka jawo mutane suka shiga ciki yadda muke son yanzu to dole ne 'yan sanda masu bincike za su yi nasu aikin su ma alƙali za su yi nasu aikin tsarin da muke so mu biyo da shi a haro sha'anin tsaro tun daga ƙasa na farko da hakimai da masu rikon ƙananan hukumomi da malamai an fara musu tsaro na tsaro yanzu ka ga suna cikin kwana biyu za a yi da 'yan majalisar sarki saboda yadda al'umma sai sun shiga cikin harkokin tsaro sai an haro da tun kan mai unguwa zuwa dagaci zuwa hakimi zuwa sashi kan mai martaba sarki Sani Sha'ibu Malumfashi, murai Amurka daga Katsina. A gaida Sani Malumfashi da wannan rahoton, to har yanzu dai muna Najeriya, inda gwamnatin kasar ta sanar da aniyar samar da layin dogo na zamani da zai ratsa jihohin Kano, Jigawa da Katsina zuwa garin Maraɗi na jamhuriyar Nijar kan kuɗi fiye da dala Amurka biliyan guda. 'Yan kasuwa da sauran al'umma na fuskantar kalubalen sufuri daga Kano zuwa garin babban mutum na iyakan Najeriya da Nijar ta bangaren Arewa. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana. Tun fiye da shekaru goma da suka gabata masu ababen hawa da ke zirga-zirga a kan hanyar Kano zuwa Babura a jihar Jigawa zuwa babban mutum da ke iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar ke kokawa game da lalacewar titin tare da jan hankalin hukumomi game da mahimmancin hanyar. Honorable Nasiru Garba ɗan ce tsohon wakilin yankin Babura ne a Majalisar Tarayyar Najeriya ya ce ya sha gabatar da batun wannan hanya a zauren majalisar amma bai kai ga cimma nasara ba yana mai cewa duk da kasancewarta mallakar gwamnatin tarayyar najeriya gwamnonin kano da na jigawa na da rawar takawa game da makomar hanyar wannan hanya boda ce da niger boda ce zuwa mali zuwa libya har zuwa turai a yanzu halin da ake ciki ana fashi a wannan hanyar saboda kowa ya guje ta ba za ka ga kowa ba ana mutuwa saboda irin hadari da ake yi saboda ba ta da kyau wannan abu ne wanda muke kira ga gwamnati ta jihar jigawa da gwamnati ta jihar kano su yi abin da ya kamata su gyara wannan hanya domin muhimmancinta gwamnonin nan za su ma magana akan cewar babu kuɗi kuma waɗannan jihohi na kano da jigawa suna ɗaya daga cikin gwamnoni na arewa wanda ke ba sa samun kuɗi isassu wanda za su yi aiki duk mun san wannan amma ai akwai wata hanya wadda za su iya bi su yi wannan hanyoyi gwamnatin tarayya tana ba da dama ga jihohi su yi hanyoyi waɗanda suke muhimmai su je su yi bayani a mayar musu da kuɗin su. hakan ce ta sanya na tuntuɓi gwamnatin jihar kano kuma alhaji idris garba unguwar remi da ke zaman kwamishinan ayyuka na jihar na cewa in ka dubi yanayin hanyar yanzu dole ka tausaya mutanenka wanda suke amfani da yau da gobe sai da ka uh, gwamnatin jihar kano za ta iya kokari ta ga cewa ta tura ma'aikata sun mata kiyasi domin ta yi aiki daga inda al'umma jihar kano suke amfani da ita da iyakacin zuwa jigawa tunda ka san iyakacin dokar sarki da sassa so allah da zamu wannan za mu rubuta wa ma'aikatan ayyuka ta tarayya su ba mu izini za mu yi daga baya za mu za a damu da kudadenmu. Dangane da yiwuwar haɗa gwiwa da gwamnatin jihar Jigawa kuwa domin aiwatar da wannan aiki, kwamishinan ayyukan na Kano ya ce. Wannan idan mu bewa mai girma gwamnan jihar Kano shawara idan zai iya tuntuɓar takwaransa da jihar Jigawa. Inda idan ya kai daga nan shi ma gwamnan Jigawa ai al'umma sai yake aiki kuma al'umma suna bin wannan hanya. arewa ma da a nan garin ta hanyar garin su ce to kaga shi ma karanta idan aka ga hanyar shi ma sai dora don su kilemin din kudaden da suka kashe a wannan hanya a farkon wannan wata na oktoba ne da majalisar zartarwa ta tarayyar najeriya ta amince za ta biya kimanin naira biliyan 150 ga biyar daga cikin gwamnonin kasar bayan gudanar da wasu ayyuka na gwamnatin tarayya a jihohinsu mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta biyu Afirka akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Kuma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. yayin da najeriya ta cika shekara 60 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na ingila a farkon wannan wata na oktoba wakilin mahawa umar ta tattauna mana da wani manomi da ya shafa sama da shekara 30 yana wannan sana'a inda ya bayyana irin nasarori da kuma kalubale da manoma ke fuskanta a najeriya ga da yadda hirar tasu ta kasance sunana Muhammadu sani kanya Eh, to harkar gaskiya na daɗe ina noma kusan yanzu haka na fi shekara talatin ina noma na kayayyaki iri-iri. To kamar me da me kake nomawa? Shekarun baya can dai abinda muka fi nomawa muna noma gero, dawa, gyada gujiya wake abin da mu muke noma kenan a can area namu ka ce kwanakin baya yanzu kuma eh, noman ya bunƙasa kenan ko an faɗaɗa mun ƙara faɗaɗa noman namu don a yanzu haka allah da ikonsa abubuwan da muke gani ana yin su a wani guri yanzu haka mu ma mun samu damar kawo su wurarenmu mun kuma gwada su kuma suna yi yadda ya kamata misali akwai noman riɗi da muke yi akwai noman soɓo da muke yi akwai noman ah, shinkafa ta tudu muna kuma yin noman kankana shin ta yaya kake samun iri samun iri kusan in ce hanyoyi guda biyu ne ko uku akwai lokal iri da muke samu idan Allah ya sa wani lokacin muna za ta zo ta faɗi ba zato ba tsammani a wannan lokacin ba mu yi tanadin iri ba sai mu je kasuwa mu sai iri mu dan gyara shi mu shifka. Na biyu kuma akwai iri wanda yake an riga an gyara shi an fidda shi an sarrafa shi an sa masa wannan abin da yake cin Ba wannan kwari ba za su ci ba wanda yake na gona na zamani shi ma muna sayan sa muna amfani da shi kuma akwai irin da yake dama mun riga mun wato duk lokacin da aka ce damuna ta zo an yi shifka amfani ya zo gida to tun a wannan lokacin muke kokari magaman ware iri wanda muka ya inganta ya yi kwari to sai mu ajiye shi sai wata shekara in ta zo mu yi amfani da shi. Shin noman rani kake yi ko kuma noman damuna? alaƙi ganin gaskiya zan ce duka ina yin noman rani ina yin noman damuna amma na fi noman damuna. Noman rani abin da nake yi noma ne nake na shifke-shifke wanda a cikinsa jifa-jifa ina dan samu ina sa kamar ah, ina sa kamar dan wake haka ko kuma noman kankana haka ah, muna sa a cikin ire-iren muna muna ina da orchard muna da shibke-shibke su mangwaro su lemo su gasun dai abubuwa daban-daban su zogali su chop-chop da sauransu har ta dabino ma ina noman sa. A kwanakin baya hukumar tantance iri ta yi ma wani taro da ta kira manoma yadda za su rika sayan iri za ka aika da wannan wayar ka ta hannun salula kuma ba sai babbar waya ba eh, za ka dan kankare irin in ka saya kamar akwai wani dan abu a bayan shi kamar katin waya da ake yi in ka kankare ka aika a take za a gaya maka shin irin nan ya inganta ko bai inganta ba shin kuna samun irin wannan kuma kuna samun sa da sauki Allah da ikonsa a su ballo da wannan tsari a wurare daban-daban tsarin yayi amma kuma akwai wuraren da yake an samu matsaloli da yawa mutanen sun yi amma abun bai yi ba wato a nan ina kira ga gwamnati da wannan dama da na samu ina kira da gwamnati ta yi kokari ta canza tsarin ni tunanin da nake gani shine a nemi fa wato mutanen mu akwai tsofaffin fa manoma wanda akwai wanda sun fi shekara sittin suna noman nan ba irin mu kanana ba wanda yake yan shekaru talatin kawai da suka wuce a nemi manya-manyan manoma wanda yake suna nan a nemi shawarwari game da su domin za su ba da shawarwari yadda za a yi duk abin da ake bukata a wanda za a baya manoma idan suka ba da shawari in Allah ya da zai da manoma. To ko me yasa wannan shirin tantance iri da gwamnati ta yi ko me yasa kace ya kamata ta ƙara zage damtsi Eh wato anan shine maganar iri fa shine matsalar mu domin tsakani ga Allah duk mutumin da aka ce ya je wato akwai iri akwai kuma akwai seed akwai kuma akwai kuma akwai kuma grain wato anan abinda nake nufi akwai iri tunda irin nan a cikin grain ake dauko shi ya kamata gwamnati ta yi kokari ta fito da wani tsari da za a yi talaka ko kuma manomi ya sami iri kyakkyawa domin muddin aka ce ba yau ka yi shifka ba ka shifka iri mai kyau ba to ka tabbatar da cewar ba za ka sami amfani yadda ya kamata ba. To ai shi yasa ta fitar da wannan tsari da za ka saye iri ka kankare ka aika ta waya hmm. shin yasa kake ganin wato kananan manoma ba su amfana da wannan tsari. Akwai dalili a nan saboda irin da ake samu na zamani fa yana tsada musamman ga ba zan ce na gwamnati ba ga musamman ga su masu sai da iri mutum ne zai tashi zai zo ya sai ya je kasuwa ya sai iri na dubu biyu ya zo gonarsa ya shifka shi wanda in zai yi amfani da irin wannan irin na zamani amma mafi kankanta ya kashe wajen dubu ashirin to ina yake da dubu ashirin da zai sai wannan irin ba zai yi ba amma in har gwamnati za ta fito ta taimaka ta yi yadda za a yi in ta sai grains wato ta sai uh, wato grains a hannun jama'a a samu kwararrun wato masana wanda za su fito su zauna a kawo su su zauna a biya su su yi kokari su sarrafa wannan irin wato wannan grains din domin su fidda irin da za a shifka a shekara mai zuwa to saboda talaka to yawanci mutanen mu manoma da muke da su duk magana irin nan da iri iri da ake wallahi ba su damu da shi ba mutum kawai jira zai da zara an ce damuna ta fadi zai ita je gun dan wansa ya ce dala ya dan bashi iri ya shifka in kuma ba shi da shi ya je kasuwa dan abin da yake sa ya so iri ya je ya shifka da karshe zai ga shifkan nan ba ta kyau ba to tun daga noma an fadi Masu sauraro a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin. Yanzu a madadin bakon namu Muhammad Sani Kanya da kuma wakiliyar ma Abuja Hauwa Umar sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Kar mu manta baya shi madalla yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin rayun da masu sauraro kan turo mana ta imel. mu na farko a yau mun samu ne daga Shu'aibu Adam da ke jihar Kano inda ya ce ni a nawa ra'ayin rushe rundunar SAS ba shi ne mafita ba. in garin buwar da sa ido sosai ta saka dokoki masu saurin gaske akan waɗanda ake zargin suna cin zarafin mutane shine abin da ya kamata a yi ba a rushe su ba amma tabbas 'yan najeriya sun yi kokari sosai kuna fatan yadda suka jajirce har sai da aka kawo ƙarshen sas za su ƙara ninka irin wannan jajircewan wajen ganin an kawo ƙarshen ta'addanci da ke addabar mu musamman ma a shiyar arewa shi kuwa Usman Shitu Mahuta cewa ya yi hakika taron kungiyar haɓaka harkar noma na ƙasashen Afirka na yankin Sahel da ta shirya wa ƙungiyoyin manoma a jamhuriyar Nijar ta yadda za a bunƙasa harkar noma tsakanin ƙasashe shida na yankin Sahel da zummar yaƙi da annoban yunwa ya yi daidai ma hakan wani abin a yaba ne da fatan Allah ya sa wannan taro kwalliya za ta biya kuɗin soso da sabulu. sakonmu na ƙarshe kuma ya fito ne daga alhaji mele Sufari? shi kuma cewa ya yi assalamu alaikum voa hausa rusa rundunar yaƙi da fashi da makami da miyagun laifuka wato sas da gwamnatin najeriya ta yi allah ya sa hakan shine mafi alheri ga al'ummar najeriya to ma da lamun kuma kore da sakonnin naku ku ci gaba da aikuma da sakonni na gaida Hadiza Kyari, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. katafaren kamfanin harhaɗa magungunan nan na amurka johnson and johnson ya dakatar da mataki na ƙarshe na gwaje-gwajen maganin covid-19 ɗin shi bayan da aka samu ɗaya daga cikin waɗanda ake gwaje-gwajen maganin a kansu ɗauke da wani irin ciwon da ba a tantance ba Wata kafar labaran harkokin lafiya ta yanar gizo ce ta fara ɗaukar wannan labarin jiya litini bayan da ta gani a wani kundin bayani da kamfanin ya aike ma ƙwararru da ke wasu wurare. Wata ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ayyana Amurka da Burtaniya a matsayin ƙasashen da suka fi aiwatar da dokokin hana kamfanonin cikin gida bayar da cin hanci da rashawa a kasuwannin duniya kuma ta ce sauran manyan ƙasashe. kusan ba sa ma yin komai kungiyar ta transparency international ta faɗi yau ɗinnan talata cewa ƙasar china To masu sauraro da haka muka fara karshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe kuma idan Allah ya kai ma shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba wanda ya taya na gabatar da shirin da julie leathers creation wacce ta haɗa shirin da ma injiniyanmu ne yanzu ni muhammad hafiz babala da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc